Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda aka sani dai an yi zaben shugaban ƙasar Najeriya da na 'yan majalisun tarayya wato sanatoci da 'yan majalisar wakilai an kammala. Yanzu haka dai kallo ya koma kan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC an tsira mata ido ana jira ta ba da kammalallen sakamako domin a san wanda zai zama magajin Muhammadu Buhari shugaba mai barin gado. Sai dai zaben ya wuce ya bar baya da ƙura duba da wasu abubuwan da suka faru a wasu jihohi kahin a kaɗa ƙuri'a da ma lokacin kaɗa ƙuri'ar. Wannan ne ya sa shirin namu na yau ya leƙa jihohin Kano da Cross Rivers da kewaye. Bari mu hara da jihar Kano inda tsananin rashin jituwar da ke tsakanin jam'iyyun APC da NNPP ya sake bayyana ƙarara a lokacin zaɓen ranar Asabar. sai dai mutane da yawa sun yi ta faɗin abubuwan da ba haka ba game da mahwarin rikicin. Shi ya sa wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim wanda shi ga nauni ya haɗa mana gaskiyar abin da ya faru. Eh wato a zahirin gaskiya ni ina wannan wuri a lokacin da wayannan al'amura suka wakana. Da safe ko kuma ce da rana a misalin wajen karfe sha ɗaya da rabi haka zuwa sha saura. A shi ɗan takarar jam'iyyar NNPP na gwamna a jihar kano abba gida gida ya halarci wurin da zai kada kuri'arsa wato mazaɓarsa da ke nan ciranci sanin kowa ne abba gida gida da shugaban jam'iyyar apc ta jihar kano abdullahi abbas suna kada kuri'a ne a mazaɓa guda ɗaya hmm. kuma a akwati ɗaya da aka samu kuma ƙarin mazaɓu da inec ta yi a wannan lokaci sai aka raba su waɗannan 'yan siyasa biyu sakamakon irin hatsaniya da ake samu a baya da sauransu mm. kuma sanin kowa ne duk mutumin da yake jihar kano waɗannan mutane biyu kusan ba sa zama a wuri ɗaya duk da kasancewarsu gidajensu in ka jefa dutse daga kofar gidan ɗaya zai je zuwa kofar gidan ɗayan sakamakon haka ne ma suke kaɗa ƙuri'a a wuri ɗaya a wannan lokaci dai an samu sauyi inec ta raba musu wuraren da za su je su jefa ƙuri'a su shi abdullahi abbas an kai mai tasa mazabar can kofar gidansa shi ma kuma abba gida gida an ware shi da shi da iyalai da 'yan dangi su ma dai an ware su wuri guda su je su yi saboda cimma zaman lafiya mm. a al'amarin da safe bayan abba gida gida ya zo zai kada ƙuri'arsa a bisa al'ada ta 'yan siyasa suka zazzagaya mazaɓin da suke kusa da inda suke kada tasu kuri'ar domin su dan kewaya su ga abubuwan da suke wakana kuma su gaisa da al'umma shi ma dai abin da ya yi kenan ya zazzagaya kuma ya je har wannan rumfa ta abdullahi abbas inda ya je ya gaisa da mutane ya gane wa idanunsa yadda abubuwa suke tafiya to wani al'amari ne ya sa da isarsa da wannan wuri suka fara jifansa suna zage-zage da sauransu dai al'amura dai wanda aka saba a tsakanin su wannan ta tursa samu shi lallai ya baro wannan wuri ya dawo nan inda zai kada kuri'a kunnan ma kuma inda aka ba shi dama bayan mutum uku sun yi zaɓe shi ma ya kada kuri'a sai ya bar wurin mm. duk dai saboda samun wurin ya rage cunkoson jama'a Yau Malam eh. Salim ban san wannan labari sahihi ne ko ko dai rediyo mai jini ne an ce Abdullahi Abbas ɗin kamar ma ya ɗan da ku. Ban san gaskiya wannan labari ba shin kana da masaniya ban san sahihin labari ba ne ko dai labari ne na rediyo mai jini. To magana ta gaskiya ni zan iya alakanta wannan magana ta da ita magana ta rediyo mai jini din saboda wani al'amari wani abu da ya faru a lokacin lokacin da muka isa wannan wuri kamar yadda na gaya miki akwai a rumfuna da dama akalla rumfuna hudu zuwa shida a nan kofar gidan abdullahi abbas to kafin ma mu samu mu tabbatar da a wacce rumfa ya kada ƙuri'arsa gaskiya su kansu jami'an inec din da daman su ma suna tunanin ma bai zo ya kada ƙuri'a ba a ranar hmm. sai da har muka bi ta ejen ejen wasu daga cikin kalilan daga cikin suka tabbatar mana da cewar ai ya zo ya kada kuma garin da ya kada. Hmm. To kin ga batun a ce an ga Abdullahi Abbas ko har an ji mai ciwo ko wani abu abu ne da za mu iya cewa gaskiya muna shakku a kansa. Cikin abubuwa marasa daɗin da suka faru a lokacin zaben na ranar Asabar akwai bangar siyasa kamar yadda bayanai suka nuna musamman ma a jihar Kano. Saboda haka ne muka nemi Dr. Kabir Sa'id Sufi, masanin harakokin siyasa kuma mai hwashin bakin al'amuran yau da kullun da suka shahi rayuwar jama'a wanda ke koyarwa a kwalejin share hagen shiga jama'a da ke Kano. Da horko na tambayi Dr. shin babu wani tanadin da dokar ƙasar Najeriya ta yi ne game da bangar siyasa? A akwai akwai tanadi tanadin to Amma me yasa ba mu taɓa ji an ce an hukunta wani shugaban jam'iyya ko wani jigo dai haka a wata jam'iyya wanda an san shi ne umul abubuwan ne nakan wato ah, danganta shi da watakila rashin gudanar da kwakwaran bincike a yawanci akan kama waɗanda suka yi abin ne kawai a hukunta su waɗanda aka gani da makaman ba tare da binciken waye ya sa su ba a to watakila akwai buƙatar inganta wato tsarin hukuncin na bibiya ya kasance ba wai kawai wanda aka gani ɗin za a kama da sauransu ba kuma wani lokacin ma abinda ake yi shine ah, jami'an tsaron watakila saboda lokacin zaɓe ɗin sukan aikin yakan musu yawa so kawai abin da suke ƙoƙarin yi shine wato kawo ƙarshen firgicin ko tashin hankalin kaman ma wani lokacin yakan gagare su kawai dai suka sukan kai kora ne to watakila akwai buƙatar ganin cewa a canja salon wato kawo ƙarshen abin ta hanyar kamawa da kuma tsaurara bincike sannan kuma da shigo da duk wanda yake yana da hannu a ciki idan mm. dokokin ba su kai ga wannan tanadin wannan abun ba to a canja dokokin ya kasance a ba wanda aka kama kadai yana yi ba za a hukunta a har wanda yake ya sa shi hannu a ciki kuma shi yasa nake ganin dole sai an taimakawa jami'an tsaro din duba da yawan kasa mai mutum miliyan sama da ɗari biyu in aka duba yawan jami'an tsaron namu sai a ga sannan kuma dokar ta kan kokarin hana wato zuwa guraren zaɓe ɗin da makamai wanda shi ma kuma watakila abu ne da ya kamata a duba a sannan watakila sai mun matsa da wato aikin bincike da kuma wato amfani da bayanan sirri intelligence and investigation dukkan waɗannan abubuwa ne da ka iya taimakawa ba sai abu ya faru ba kawai ba sai an jira an zo wajen ta da hankalin ba mm. a yawo da makamin ta ina yake bi da sauransu mm. idan muka ce ka ba da maki daga ɗaya zuwa goma yadda ka ga abubuwa sun gudana a Kano maki daga ɗaya zuwa goma maki nawa za ka bayar. Ke san malam makaranta da ƙwauro. <laughs> Zan iya ba da maki shida da rabi. Me yasa ka ba da shida da rabi? Wato yi zaɓe mutane dukan su samu yakinin cewa zaɓen ingantacce ne. Ah, wannan ne yasa na motsa daga biyar. Na ƙara maki ɗaya ya koma maki shida. sannan kuma akwai abin da ake cewa watakila yadda muka ga tsarin yadda na faɗa ya ƙara inganta kansa ma'ana an ita kanta na'ura da yadda ake amfani da ita da sauransu wancan maki uku da rabi da na ɗauke na danganta su da rashin fara aikin a akan zaben kan lokaci a wurare da dama da kuma sauran abubuwan da suka shafi zaɓen. amma dai lallai za a iya cewa samun gamsuwa da jama'a suka yi A kan cewa an yi abu mai kyau yana ɗaya daga cikin abin da ya ja hankali na na bada maki shida da rabi kuma duba da su kansu manyan waɗanda suka shiga zaben a dukkanin su ba wanda yake da tabbacin cewa lalle ya me zai faru wannan kaɗai ya isa ya sa a ce wato an samu ci gaban da za a iya bada maki shida zuwa maki shida da rabi. Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. sai ba Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. A jihar Cross Rivers kuma cinikin ƙuri'u aka yi a wajen zaben na ranar Asabar duk da matakin gwamnati na takaita tsabar kudi a hannun jama'a, kamar yadda za ku ji daga wakilinmu a jihar Musa Kutama. Shi ma da kyar ya sha lokacin da ya kama dillalan ƙuri'u a wata mazaɓa a Kalaba kuma suka gane cewa shi ɗan jarida ne. Kayan ku ji labarin aron gamar Musa Kutama da masu sayan ƙuri'u ya fara ne da rairayo mana kaɗan daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankula a jihar Rivers. wadda ɗan jam'iyyar PDP yake ma gwamna. Kafin a fara zaɓe eh, gwamnan jihar Rivers nisa Muke ya naɗa mataimaka na musamman kusa da sama da mutum ɗari hmm. har ma ya buƙace su da cewa lalle lalle su tabbatar sun kawo kujerar dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar apc mm. sakamakon rikin jituwar da yake da ita tsakaninsa da shugabancin da jam'iyyar pdp da shugabancin ta. Mm. wannan kuma ya ba da sanarwa inda yake umarta duk wani dan jihar dan jihar rivers mm. ya lalle tabbata ya zabi apc a zaben shugaban kasa bari ma ka ji abin da wani a ganin fatakon alhaji mamuda ya shaida mu abubuwan da kuma muka dinga kenan suke yawo a bakin al'umma cewa ga bayanin da ya kuma ana ganin haka za su iya tasiri saboda ka yana da karfi a riba mai da karfi tunani wajen da ya nuna ta giga da ta karsa da ke ne zai yi saboda haka ana tunanin wannan bayani da ya zai iya tasiri ana cewa ya yi tasiri kenan ya ma yi tasiri wannan shine yadda muka ji da gabacin mazaunin fatakwal wanda ya shirya cewa wannan umarni da gwamna ya ba ya yi tasiri kuma lalle lalle din mazaɓin da aka wakilta su ko aka tura su din sun kawo kujerar dan takarar jami'ar APC din a jihar Rivers. Yau to Malam Musa batun sayan ƙuri'a. Batun sayan ƙuri'a tabbas ni shaido ne tunda ina ba ku rahoton ne daga nan Kalaba babban birnin jihar Cross riba ni ma kaina na sha da kyar lokacin da na yi shiga burtu na je na da ake cinikin ƙuri'a a wanda ake tura mata account a sana amfani da irin 'yan na'urar na TPOS sai a mutum transfer ko kuma rubuta sunansa bayan zaɓe ya zo ya abin nan akwai ma wuraren da yake za su ba mai zaɓe dubu biyu ko dubu uku domin ya tabbatar musu da ya zaɓi wanda suke so to ganin cewa an sani kan aikin jarida ana hango ni na kurba kai na leka abin da ake faɗa ke ga ɗan jarida na mai kawo ka nan aka fafure ni da kenan wannan kan ya yi tasiri a sayan kura'a din kana kuma akwai zargin da ake an kama wata a nan jihar kuros riba din ita ma da makudan kudade amma na bincika babu ni sayin suna da aka gaya mu sai kuma dan takarar majalisar wakili a cross river na hannun yan sanda a cni da ke mazabar bakasi a karamar hukumar kalaba ta kudu shi ma yana nan jami'an tsaro domin mai ya ya nemi ya nuna shi mai iko ne ya hana su su aikinsa kuma mai magana da rundunar 'yan sandan cross river sp arin ugo ta tabbatar min da wannan kayi batun cewa akwai waɗanda aka ba dubu biyu dubu uku sabbin kuɗi ko tsohin kuɗi eh masirin rinjaye gauraye ne don bari nuna muku mukusance masu sauraro sirrin yadda abin yake mm. akwai kudaden da waɗansu bankuna da ba sai na ambaci sunansu ba a nan unguwar hausawa a nan ake zuwa a fitar da kudin akwai sababbin kuɗi a na 'yan naira dubu dubu akwai kuma tsofaffin kuɗi 'yan naira ɗari biyu biyu su ake kirga idan kuɗin da aka ba shi wakilin wannan jam'iyya sun kare a hannunsa zai yi zai ɓadda bami ya ɗan kauce ganin mutane ya tafi ɗaya daga cikin bankunan nan dama akwai kuɗin an danka masu gadi shine sai su ɗauko su bashi sai ya dawo kin je da abin ya faru. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilan Musalim Umar Ibrahim a Kano da Musa Kutama a jihar Cross Rivers da Dr. Kabir Sa'id Sufi wanda ya taimaka mana da hoshin baki a cikin wannan shiri. Ni Halima Jimarau sallama da ku, ku huta lahiya.